Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz baballa ne tare da Maryam Dauda sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau talata talatin ga watan Mayu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Maryam da kanin labarai. Rasha ta ce Ukraine ce ke da alhakin harin da wani jirgin saman mara matuki ya kai a kan Moscow a yau talata. Yayin da sojojin rasha suka kai hari ta sama karo na goma sha bakwai a babban birnin na Ukraine a cikin wannan watan. Iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa sun warware wasu tambayoyi game da ɗaya daga cikin cibiyoyi uku da masu bincike suka gano wasu tarkacen nukiliya da ba a baya ba a bayyana ba. Hukumomin kasar Girka sun ce sun kama wasu jami'an 'yan sanda biyar bisa zarginsu da yin aiki da masu fasa kwauri. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa an samu bullar dogayen layi a gidajen man fetur a Najeriya bayan da sabon shugaban ƙasar ya sanar da cire tallafin mai. Muna tafa da karin bayani. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa wasu 'yan siyasa na bangarori daban-daban sun bayyana kyakkyawan fata ga shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu wannan sabon shugaba fatanmu shine diplomasiyan mu kan kama tsakanin kasar Nijar da kasar Najeriya mutane musu shiga su fita Najeriya kamar da 'yan Najeriya za su fita shiga Nijar ya kasance Nijar kasa ce ta 'yan Najeriya Najeriya kasa ce ta 'yan Nijar kamar yadda muka saba a kowace ranar talata a wannan lokacin yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rasha ta ce Ukraine ce ke da alhakin harin da wani jirgin sama mara matuki ya kai kan Moscow a yau talata. Yayin da sojojin Rasha suka kai hari ta sama karo na 17 a kan babban birnin na Ukraine a cikin wannan watan. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ko dai ta harbo ko kuma ta dakile jirage marasa matuki guda takwas da suka auna yankin Moscow. magajin garin Moscow Sergei Sobyanin ya ce harin ya lalata wasu gine-gine biyu. tare da jakata mutane biyu. Mai magana da yawon Kremlin Dmitry Peskov ya faɗawa manema labarai cewa an sanar da shugaban Rasha Vladimir Putin halin da ake ciki. Nan take dai jami'an Ukraine basu ce uffan ba game da batun. Iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da ake kira IAEA e a takaice. sun warware wasu tambayoyi game da ɗaya daga cikin cibiyoyi uku da masu bincike suka gano wasu tarkacen nukiliya da ba a bayyana ba a baya a cewa kafar yada labaran iran a yau talata hukumar ta iaea e ta kwashe shekaru tana neman bayanai daga iran game da abin da masu bincike suka ce an gano barbashin uranium taruka da dama da suka hada da ziyarar da shugaban hukumar iaea e rafael grossi ya kai a watan maris a tehran sun sa Iran ta yi alkawarin ba da haɗin kai a binciken. Kafofin yaɗa labaran Iran sun faɗa a jiya talata cewa ɓangarorin biyu sun warware matsalar cibiyar Maravin da ke lardin Fars. Hukumomin ƙasar Girka sun ce a jiya Litinin sun kama wasu jami'an 'yan sanda biyar na rundunar tsaron kan iyaka ta musamman bisa su da yin aiki da masu fasa kwauri don taimakawa bakin haure tsallakawa cikin kasar daga makwabciyar kasar turkiya sanarwar da 'yan sandan suka fitar ta ce ana kyautata zaton mutane biyar da ake zargin sun taimaka wajen shigar da mutane akalla ɗari kasar tun daga ƙarshen watan oktoba sun yi amfani da ƙananan jiragen ruwa don ƙetare kogin Evros da ke kan iyaka arewa maso gabashin girka da turkiya a yayin kamen a garin didi matihuhu da ke kan iyaka 'yan sanda sun kuma kama tsabar kuɗi da suka kai dala dubu ashirin da takwas da wayoyin hannu kusan sittin wannan samaman dai na zuwa ne bayan wani bincike da rundunar 'yan sandan cikin gida ta ƙasar ta gudanar evros dai mashigi ne da jama'ar da ke neman samun ingantacciyar rayuwa a ƙasashen tarayyar turai ke amfani da shi wajen tsallakawa zuwa girka. kasar Girka ta gina wata katanga mai tsayi a kusan gaba ɗayan iyakar don hana shigowar bakin haure kuma tana shirin ƙara faɗaɗa ta. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kafin ku ji karashin labarin za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. a yayin da kamfanin kasuwancin man fetur na najeriya wato nnpcl ya tabbatar da cewa akwai wadataccen mai da zai ishi 'yan ƙasa amfani na kimanin kwanaki talatin duk da cewa an fara ganin dogayen layin mai tun da maraicen ranar litinin jim kaɗan bayan ayyana janye tallafin man fetur da sabon shugaban najeriya bola ahmed tinubu a jawabinsa bayan karɓar rantsuwar kama aiki Kungiyar dillalan man fetur ta Najeriya wato Ifman ta ce tabbas an fara ganin dogayen layin mai wanda ta ce hakan ba ya rasa nasaba da furucin da shugaba Tinubu ya Daga Abuja, wakilin Mahalima Abdur'auf ta aiko mana da wannan rahoton. Jim kaɗan bayan ayyana janye tallafin man fetur da sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi a jawabinsa bayan rantsar da shi ne aka fara ganin dokayen layin mai a birnin tarayya Abuja da wasu sassan kasar duk da cewa 'yan kasar sun yi marhaba da matakin da Tinubu ya sanar a ranar Litinin din. Shin 'yan kasa sun fahimci me ake nufi da janye tallafin man fetur din nan kuwa? Fitacciyar lauya 'yar kasuwa kuma jagora a wata gidauniyar tallafawa lafiyar mata Rahama Bungudu ta ce. Akwai ɗan shakka gaskiya akan al'amarin. Ni dai a tunanina da yawa 'yan ƙasa ba san me ake nufi da jayar tallafin man fetur ba saboda tun farko ba a ma fahimci mishin me subsidy din ya aka yi aka samu shi shin yana taimaka ma tattalin arzikin Najeriya ko baya yi to gashi kuma ba a gaya mana shirin da aka yi domin cire subsidy din ba ni kaina ina tunanin shin yanzu idan aka cire kuɗin komai zai tashi to ya rayuwar mu za ta kasance to balle ma ga talakawa masu karban albashi su ma irin mu za a ƙara mana albashi ne ko zai tsaya a yanda yake amma dai mu na 'yan najeriya muna dai fatan alheri muna fatan cewa wannan cirewan subsidy din to in dai haka ya fi alheri to allah ya bamu mu sa'a allah ya nuna muna an cire lafiya din abubakar mai ganda dakin gari shine mataimakin shugaban kungiyar dalalan man fetur masu zaman kansu ta najeriya shakka babu ni kaina na ga dogayen layi a nan abuja to kuma wannan yana nasaba ne da ainihin cewa da aka yi an cire tallafi to kuma ke san idan aka ce an cire tallafi ana nufin kamar mai din zai zai kara kuɗi kenan domin Najeriya ta dogara ne da shigo da wannan mai ba a tatan mai din a cikin kasa sai an je waje an so shi to yana ɗaya daga cikin abin da ainihin su yan kasuwan gamman da aka gare su shine suke kokarin su ga cewa sun sai da shi to su kuma masu sayan mai din wanda ko da bai yi niyyar ya cika mota ce ba zai je ya cika don yana ganin cewa kuɗin mai zai karu shi yasa kika gani waɗannan dogayen layuka amma a halin da ake ciki yanzu muna sauraren ita hukumar NNPC mu je a yau nawa ne za ta sai da muna kaya kaya Ke ga idan muka ga yadda suka sai da kaya din to mu kuma za mu zo mu sa riban mu kaga kenan ba hannun gwamnati a cikin maganar farashi na mai sai dai shi dan kasuwa in ya so sai ya kwatanta ya san cewa lalle ga riban da zai sa ga kayan in mm. har abin ya tabbata da muka tuntuɓe kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya akan wannan al'amari na dogayen layin mai da aka fara gani babban jami'in yada labarai da hulɗa da jama'a na kamfanin Malam Garbaddin Muhammad ya ce akwai wadataccen mai na kimanin kwana talatin abinda ake cewa turanci 30 days insufficiency kuma gani ake da kuɗin mai shugaban kasa ya riga ya fita cewa wannan kayyade kuɗin man saboda gwamnati tana cika gibin da ake samu ne daga yadda ya kamata a sai da shi to yanzu a wuce hukumar da aka ba dama domin lura da kasuwanci da al'amuran man fetur da sauran masu bizar kasuwancin su NMDPRA shugabanta ya yi magana ya ce suna nan sun sa ido saboda su tabbatar da cewa ba wani mai dila ko mai shigo da mai ko mai sai da mai wanda ya tsangwama ma ba sai amma tunda da kowa zai je ya siyo ne da kuɗin shi bayan da za a kace mutum dole ga yadda zai saida saboda haka akwai dai buƙatar za a sa ido saboda a kare ma dukkan ɗan ƙasa yancin shi akan kuɗin da ake saida mai ba kuɗin da zai saida ba kada saboda kawai an ce an cire da kuɗin mai shi kenan kuma sai an zo a dinga samun mutane wani kuɗi wanda ya wuce hankali saboda haka wannan hukumar ta yi bayani kuma ba hurumin NNPC wani ba ta yi magana kuɗin mai ita ma yanzu NNPC in ta siyo ma za ta duba nawa ta siyo nawa ta kashe kuma nawa kamata sai da har ta samu ta ci riba. A wani bangare kuwa a cikin wata sanarwa da shugabanta Festus Osefo da babban sakatare Nuhu Toro suka sanya wa hannu kungiyar ma'aikatan kamfanoni ta Najeriya wato TUC ta bayyana cewa sabon shugaban kasa Bola Tinubu ba zai iya daukar matakin cire tallafin man fetur shi kadai ba kuma kamata ya ya dakatar da wannan batu na dan lokaci don ba da damar tattaunawa mai karfi da tuntubar dukkan masu ruwa da tsaki kafin yanke shawara kan batun janye tallafin man fetur a kasar. Lima Abdulrahman Amurka daga Abuja Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdur'ub da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya umarci hukumarsa da ta sabanta matakan tafiye-tafiye na kasar Uganda yayin da kasar da ke gabashin Afirka ta amince da wata sabuwar doka mai tsanani akan 'yan ludi da maɗigo. A cikin wata sanarwa da aka fadda da yammacin jiya Litinin, Blinken ya ce ya ba jami'an ma'aikatan harkokin wajen kasar umarnin su duba yiwuwar amfani da matakan da ake da su akan jami'an Uganda da wasu 'yan kasar saboda cin zarafin haƙoƙin bil'adama ciki har da 'yancin 'yan luɗe da maɗigo wato NLGBTQ+. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya ce rashin kare haƙoƙin bil'adama na NLGBTQI+ da hukumomin Uganda suka yi yi na zaman wani bangare na muzinta wasu haƙoƙin bil'adama da ke jefa 'yan ƙasar ta Uganda cikin haɗari da kuma lalata ƙimar ƙasar a matsayin wurin zuba jari, haɓakar ƙasa, yawon buɗe ido da kuma zuwa gudun hijira. Masu zanga-zanga da yawa sun yi gama da jami'an tsaro a Dakar babban birnin Senegal a jiya Litinin bayan da aka hana 'yan majalisar dokokin kasar da magoya bayan su zuwa gidan wani fitaccen dan adawa da ake tuhumarsa da laifin fyaɗe da kuma cin zarafi. 'Yan sanda sun harba barkonan tsohuwa akan masu zanga-zangar da suka sanya shingayen wucin gadi akan ɗaya daga cikin manyan titunan birnin Dakar kuma a wata unguwa suka cinnawa motoci da ginin wata ma'aikata wuta. Wannan dai shine zagaye na baya-baya da aka kwashe ana bore a cikin watanni sakamakon kyan amincewar da shugaba maki sal ya yi na yanke hukuncin sake tsayawa takara a karo na uku da kuma shari'a kotu da ta hada da babban abokin hamayyarsa Usman sanko wanda ya musanta aikata ba daidai ba ya kuma ce tuhumar da ake masa ana yi ne da nufin hana shi damar tsayawa takarar shugaban kasa a watan Fabrairu mai zuwa. 'Yan sanda sun ta sakeyar Sonko zuwa gidansa ranar Lahadi bayan da wani ayarin motoci da suka hada da shi da wasu magoya bayansa suka shirya shiga birnin Dakar gabanin yanke hukuncin da kotu za ta yi a wata shari'a fyaɗe da za a yi ranar ɗaya ga watan Yuni. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, 'yan siyasa na ɓangarori daban-daban sun bayyana kyakkyawan fata ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. wanda ya rantsuwa kama aiki a jiya litinin 29 ga watan mayun 2023 suna masu gargadin tunin buya ɗora daga inda magabatansa suka tsaya game da hudar najeriya da ƙasashe makwabta a nasu gefen 'yan hamayya sun yaba wa tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari dangane da yadda ya sakarwa magajinsa ragama ba tare da nuna alamun yi masa shishigi ba wakilin murya amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana ƙarin bayani Sakarwa jama'a hanyoyin shige da fice a tsakanin Najeriya da kasashe makwabta na daga cikin matakan da 'yan siyasar Nishar ke fatan ganin Bola Ahmed Tinubu ya baiwa fifiko domin karfafa da daddiyar dangantakar al'ummar kasarsa da takwarorinsu na kasashen da ke kewaye da ita. mashawarcin shugaban kasar Nijar na musamman a fannin sadarwa Alhaji Dudu Muhammadu da aka fi sani da Dudu Rahama na ganin yin hakan a matsayin wani matakin nasarar wa'adin mulkin Tinubu na farko. Wannan sabon shugaba fatan mu shine diplomasiyyar mu kan kama tsakanin kasar Nijar da kasar Najeriya mutane mu su shiga su fita Najeriya kamar da 'yan Najeriya za su fita shiga Nijar ya kasance Nijar kasa ce ta 'yan Najeriya Najeriya kasa ce ta 'yan Nijar Nijar mun samu karo rijiyoyin man fetur su kuma najeriya sun gina sabbin matatai da wannan ya kasance mana za mu iya hulɗa tsakanin mu da wannan ƙasa ta inda za mu samu tattalin arzikin mai haɓaka talaka mu su daɗin rayuwa a cikin ƙasashenmu. jigo a jam'iyyar model lumana ta 'yan adawa muhammadu mai duka na da irin wannan ra'ayi a bisa la'akari da alaƙar kud da ke tsakanin nishar da najeriya. sai mu yi fatan alheri ga ƙasar najeriya saboda hulɗar da akwai tsakanin najeriya da nijar duk kasashen da muke makwabci da su so babu kamar najeriya saboda mun haɗa kilomita dubu da ɗari shida har da wani abu sannan in ka ɗauki jihohi takwas na niger jiha biyar tana da iyaka da najeriya abinda akwatanmu shine Najeriya a samu a yi mulki mai kyau. Dagewa kan maganar inganta rayuwar 'yan Najeriya wani abu ne da ya kamata sabon shugaban ya saka a kan gaban jerin ayyukan da yake da niyyar aiwatarwa domin samun walwalar jama'a a Najeriya abu ne da tasirinsa ka iya bayyana a kasashe makwabta. Allah sa zai kara Najeriya a cikin tattalin arzikinta a cikin kwanciyar hankalinta. Najeriya ta samu karuwa don ita ce uwa samu zama cewa kowane talakan najeriya zai samu rayuwa kuma muna fatan ya kasance shugaba ne wanda zai shimfida adalci da gaskiya a irin salansa na mulki shugaba muhammadu buhari wanda a take ya koma garinsa na asali jim kaɗan bayan damƙa ragamar mulki wa magajinsa ya cancanci yabo a cewar 'yan hamayya saboda yin hakan hujja ce da ke ƙara jaddadawa duniya cewa cikakken ɗan demokuraɗiyya ne. Gashi duk wanda ya gani to shi tsohon shugaba Buhari ya yi hand over kuma ya yi koma garinsu da zama na wannan shugaba zai samu damar shi mulki yadda ake so da yadda ya kamata abu ne wanda shike ya kamata ya zama darasi duk kasashe na duniya in ka lura duk wanda ya kai iyaka ta ya sabka zai jayewa shi ba mai sabon shugaba dama shi yi iko ne yadda ya kamata. A shekarar 2015 shugaba Muhammadu Buhari bayan ya karbi madahun ikon Najeriya ya fara ziyararsa ta farko a ketare da jamhuriyar Nijar. Haka shi ma shugaba Muhammad bazuma a shekarar 2021 da Najeriya ya fara ran gadinsa na kasar waje. abin da ya sa a yanzu haka wasu bayanai ke cewa bola ahmed tinubu na da niyyar maimaita wannan al'ada ta shugabannin kasashen biyu sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Madalla a gaida Sulaimu Barma da wannan rahoton. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki, noma na Jama'a assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, an fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda manoman kayan gwara a jihar Sokoto ke tafka asara ta biliyoyin naira saboda rashin wurin adana amfanin gona. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗan koma baya kaɗan inda Alhaji Aminu ya fara yi wa wakilin Muhammad Nasir bayani irin asarar da masu ta'ammali da tattasai da tumatir ke yi. Kamar yanzu irin halin da aka ciki an ka ce kayan gwari irin tattasai da tumatir sun yi oba. to gaskiya babu wanda za a yi da su illa hasara ta riga ta ko da ba a sai suwa ba yanzu wanga zahin da aka yanzu tumatur da ta sai wallahi yanzu duk wanda ka san an raba da uwa ce jiya ya kawo irin yanzu yanayin da muke cikin yanzu a ce lokacin asar ta yi to da ka daga kwando wurin da yake zaka cimma ruwa kasa shi ma tattasai haka bai ma iya tsaye sai ga yalan gwade kaga wannan duk gaskiya sai mu ce gaskiya duk matsaloli na rashin inda za mu sa a ce ya dan samu ban iska don a samu sauƙin hasara 'yan ko da Allah ya kawo irin haka ne an ce akwai irin waɗannan abubuwa muna da bukata gaske a sha ko gwamnati ta taimaka muna da wurin da muka dan busar da shi ko da can kwanan gaba can zuwa gaba sai a sai da zama dai bai lalace ba kamar hunturu wannan lokacin hunturu na tattasai da yawa mutanen mu suna lodo irin da katsina a kawo irin hunturu. sai a ce mota ta lalace an ga motar nan ba ta gyaruwa bai tuhowa nan lokacin da ya dace a sisi sai wasu ce to mota in ya gyara sai ya juya da shi can katsina sai a zo can suna da masu kula musu sai a cige sai a shanya saboda lokacin lokacin sanyi na lokacin ban iska ba wata matsala to amma yanzu ga damina gaskiya haka ta faru to sai a ce wal a'udhu billahi hasara ta riga ta to gaskiya da ka san mota ka lalace to sai dai ceton Allah babu wani abin da zai sa gaskiya ba kai hasara ba don koda an waye gari babu kayan kaga ya riga ya narke wadda ko ya dace a ce ya horashin da haka dan samu wani abu to arzikin ka dai ka faɗi kaɗan in ba kai mai yawa ba amma in irin yanzu an ka ce an soke kaya yau kai naka ba su zo ba gobe an ka soke kamar su to insha Allah ko ka in an ka ce tattasan yana iya saukan ma dubu takwas to a takaice kila ka haɗe dubu nan uku da biyar ko dubu hudu ka duka duk solo guda to kaga wannan ba karamin barazana ta mu gare mu rashin samun hanyar da za mu sa waɗannan kayan bushe gaskiya ko tarugunan da ake ɗauka kaga shi kai ne to hasara ma da aka yi munan kudu yan gwanin kudu ba su ko magana hasara yana magana hasara masu kai shi kudu saboda ka ko magana mota ta yanzu ai lokacin da balbo sai a dauke ta miliyan guda dubu dari tara ka dauki mota miliyan guda ka samu ta buhu dari biyu dan an kai karo da matsala kila mai mota ma ya samu nashi ya arziki ba ana ita ma gaba ɗaya ka sai ka irin miliyan uku sai a ce an turo maka dubu dari da inda an karo da matsalar mota wannan gaskiya ba karamar hasara ake ba bisa ga binciken da ya kammala dr sale ibrahim ya da kufa wajen ganin cewa ya taimaka wajen kawo mafita ga wannan matsalar na je na bincika na tambaya na je ma'aikatu daban-daban na je ma'aikatan abin na harkar noma na ƙasa baki daya na zauna da su na tambaye su na ce menene ta tafi kowace jiha karfi a kai suka ce mun albasa da tafarnuwa na dawo na ci gaba ina ta bi a tsaya a ƙara bincike mai zurfi aka yi bincike mai zurfi wace irin albasa ake nomawa me ingancinta ya karbuwanta a kasuwan duniya duk na yi wannan binciken kuma to da na fito aiki sai allah ya bani iko na tafi ma'aikata na raw material research and development council tun su ga su dama harkar su na bincike ne sai na je na shiga wurin to tun lokacin na ke biyar su ana yi a bincika wannan a bincika wannan me ya kamata a yi suka ce sarrafa ta to ta ya za a sarrafa ta suka ce akwai mashina da ake kawowa wasu daga kasan waje wasu daga gida a yi su wanda za ta wanke albasan ta busar da ita to na tabiyar su na tabiyar su har muka kai ga aka yi wannan kamfanin jihar sokoto ta ba da goyon baya a ta ba mu wuri da sauransu duka aka yi a hankali hankali hamba to amma abin da nake faɗa shi ne wannan abin da na yi bai kai ɗaya cikin ɗari na abin da ake bukata ba abin da ake bukata na da matuƙar yawa a albasan ma akwai bangarori da yawa nata wanda ke bukatar tallafi sannan idan ka dubi wasu abubuwa irin albasa tumatir ne karas ne ga sunan duk su ma suna lalacewa kuma masu noma suna hasara to duk ya kamata a duba a san abin da za a yi ni dai nan bangare dai na shigo nake kama na iya kan abin da zan iya yi zuwa ƙarshen rayuwa na amma dai na dage na yin abin da zan yi shugaban kungiyar masu noma da kuma kasuwancin albasa a najeriya aliyu isa samama ya ce su ma akwai matakan da suke doka ko da za a samu mafita. A ƙasa baki ɗaya mu ƙungiyan kungiyan manoma 'yan kasuwa da masu sarrafa albasa na ƙasa muna da kyakkyawan haɗaka da kamfanoni masu zaman kansu akwai wani kamfanin indiya a Kano da yake gina wajen ajiyar albasa a jihar kano akwai wasu kuma um, wasu masu hannu da shuni su ma suna so su gina wajen ajiyar albasa a jihar kano su ma kaga muna da guda biyu masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashen wannan rahoto na musamman yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu a sokoto muhammad nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kan turo mana ta hanyar imel. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin kinunu Sani Yusufari jihar Yoban Najeriya. mai cewa ina taya sabon shugaban kasar mu najeriya bola ahmad tinubu murnar shan rantsuwar kama aiki da fatan zai gudanar da mulkin bisa gaskiya da adalci ba tare da nuna bambanci ba daga ƙarshe nake addu'ar allah ya bashi ikon sauke dukkan nauyin da allah ya ɗora masa sai kuma ra'ayin murtala ibrahim zangon daura mai cewa salamu alaikum boa hausa ina fatan shugaban ƙasa bola ahmad tinubu zai janye sabbin kudaden da tsohuwar gwamnati ta ƙirƙiro da su domin kudaden jabu suna yawaita a hannun jama'a su kuwa abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogin najeriya sha suke da fatan allah ya taimaki gwamnatin shugaba bola ahmad tinubu ba za mu ce an gaggawa ba amma ya kamata a ce sabon gwamnatin shugaban kasar najeriya bola ahmad tinubu ta ɗan jinkirta batun janye tallafin mai ta fara da kafa kwamitin daidaita farashin kayan masarufi a kasuwanni don kar 'yan najeriya su fara jinta a jika tun ba a kai ga gano kamun ludayinta ba ra'ayi na gaba na haruna muhammad katsina ne shugaban kungiyar muryar jama'a mai cewa shugaban kasa bola ahmed tinubu ina baka shawara kada ka yi kitso da kwarkwata ko fara yin saƙa da bakin zare ya kamata duk wasu ministoci da masu ba da shawara da manyan sakatarori da daraktoci na gwamnatin buhari wadda ta gabata ka yi watsin karan mahaukaciya da su ka zaɓo naka waɗanda za su tallafa ma wajen ci gaban ƙasa shiko nazifi ibrahim rugar malam shagari sokoto shake muna taya zaɓaɓɓun shugabanni da jami'ai murnar kama aiki bayan haka lokaci ya yi da za a jingina adawa don allah a yi aiki babu kama hannun yaro don kawo sabuwar najeriya fil kamar yadda muka yi tsammani kafin mu zaɓe su allah ya taimaki ƙasa ta najeriya ra'ayi na ƙarshe ya fito ne daga shehu adamu rijau mai cewa sabuwar gwamnati ta fara aiki a najeriya talakawa na dariya sai dai kuma kuka na iya biyowa baya game da batun cire tallafin man fetur ɗin nan ganin cewa duk inda farashin man fetur ya ƙaru kusan kuɗin komai ma na ƙaruwa wanda kuma daga ƙarshe talakawa ne ke ɗanɗanar raɗaɗin allah ya kyauta Shoma da da Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. A takaice Rasha ta ce Ukraine ce ke da alhakin harin da wani jirgin sama mara matuki ya kai akan Moscow a yau talata yayin da sojojin Rasha suka kai hari ta sama karo na sha bakwai akan babban birnin na Ukraine a cikin wannan watan. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ko dai ta harbo ko kuma ta dakile jiragen sama marasa matuki guda takwas da suka auna yankin Moscow. magagajin garin moscow sergei sobyanin ya ce harin na ya lalata wasu gine-gine biyu tare da jikata mutane biyu mai magana da yawon kremlin dmitry peskov ya faɗawa manema labarai cewa an sanar da shugaban eh, rasha vladimir putin halin da ake ciki Iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da ake kira IAEA e a takaice sun warware wasu tambayoyi game da ɗaya daga cikin cibiyoyi uku da masu bincike suka gano wasu tarkacen nukiliya da ba a bayyana ba a baya a cewa kafar yada labaran iran a yau talata hukumar ta iaea e ta kwashe shekaru tana neman bayanai daga iran game da abin da masu bincike suka ce an bashin uranium Hukumomin ƙasar Girka sun ce a jiya Litinin sun kama wasu jami'an 'yan sanda biyar na rundunar tsaron kan iyaka ta musamman bisa zarginsu da yin aiki da masu fasa kwauri don taimakawa bakin haure tsallakawa cikin ƙasar daga makwabciyar ƙasar Turkiyya. Sanarwar da 'yan sandan suka fitar ta ce ana kyautata zaton mutane biyar da ake zargi sun taimakawa wato taimaka wajen shigar da mutane akalla ɗari ƙasar tun daga ƙarshen watan oktoba sun yi amfani da ƙananan jiragen ruwa don ƙetare kogin everest da ke kan iyaka arewa maso gabashin girka da turkiya Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya umarci hukumarsa da ta sabanta matakan tafiye-tafiye na kasar Uganda yayin da kasar da ke gabashin afirka ta amince da wata sabuwar doka mai tsanani akan 'yan ludu da maɗigo a cikin wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya litinin blinken ya ce ya ba jami'an ma'aikatar harkokin wajen kasar umarnin su duba yiwuwar amfani da matakan da ake da su akan jami'an uganda da wasu 'yan kasar saboda cin zarafin haƙoƙin bil'adama. adama Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Charleston Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.